Daga nan Washington a gundumar Columbia, sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Jama'a masu mu Assalamu alaikum tare da fatar an wayi gari lafiya. Shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye akan mitoci 4931 ko kilohaz 6,170 da kilohaz 9,765 a gajeren zango. Kuna iya sauke manhajar GTA Hausa a Play Store ko iTunes da bibiyar babban shafin mu na gtahausa.com ko kuma Facebook X, TikTok, Instagram har ma da YouTube don samun labarai da ɗumi su ni da nike jagoranta shirin yusuf aliyu harande tare da saudat kabir da sauran abokan aikinmu ke farin cikin kasancewa da ku a wannan safiya ta yau laraba 21 ga watan janairun 2026 ga kanin labarai 'yan ta'adda sun kashe sojoji a najeriya togo ta kori tsohon shugaban kasar burkina faso daga kasar ta gwamnatin turkiya na bincike game da kona ta a bakin iyakarta da kasar sham kasuwannin hannun jari sun tafka asara kamar yadda kuka sani eh, akwai takon saka da ke tsakaninmu da kasar horanshi musamman wannan kamfani na orano a game da hukumomi a jamhuriyar niger na ci gaba da kai ruwa rana da kamfanin kasar faransa neman suna ko fice a cikin tsara na mai da hannun agogo baya a sahun matasan wannan karnin. Kowa da abin da ya ɗauka rayuwar shi zaka ga yanzu irin hotuna kaga an haɗa wancan da wannan kaga malamin addini ne cikakken mutunci sai a ɗauko wani hoto a jona mishi. Bayan labaran duniya da rahotanni muna tafe da shirin ɗinkin kwalba wanda Madina Dauda za ta gabatar. Daga bisani mu kawo muku labaran wasanni a takaice. amma yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum. Sojoji biyar sun rasa rayukansu lokacin da wasu ƙungiyar 'yan ta'adda suka yi wa rundunar sojojin kwantar ɓauna a arewa maso yammacin Najeriya ranar Litinin a cewar sojojin jiya. rundunar sojin ta ce an kai wa dakarun nata hari ne a hanyar su ta zuwa wani ƙauye a jihar zamfara don dakile har-haren 'yan ta'adda a yankin sojojin sun ce sun kama mutane uku da ake zargi tare da hallaka 'yan ta'adda hudu bayan wani samame da suka kai ƙauyukan zamfara tsakanin ranakun goma sha bakwai zuwa goma sha tara ga watan janairu A wani labarin kuma, 'yan ta'adda ɗauke da makamai sun yi garkuwa da mutane fiye da 170 a jihar Kaduna a yayin da suke gudanar da ibada a cocina biyu ranar Lahadi. Hukumomi a ƙasar Togo sun kame tare da korar tsohon shugaban ƙasar Burkina Faso Paul Henri da Meba zuwa ƙasarsa ta haihuwa bayan da gwamnati ta zarge shi da laifin yunkurin juyin mulki kamar yadda wasu majiyoyi biyu suka shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters ranar Talata. Paul Henry da Miba ya karbi ragamar mulki ne a shekarar 2022 bayan da aka yi wa gwamnatin farar hula ta Burkina Faso juyin mulki, wadda farin jininta ya saboda yawan tashin hankali da ake samu daga 'yan ta'adda. rashin nasarar da miba wajen dakile hare-haren 'yan ta'addan ya haifar da fushin sojin kasar abinda ya jawo shi ma aka tsige shi a wannan shekarar a wani juyin mulki karkashin ibrahim tore wanda a yanzu shine shugaban kasar karkashin mulkin soja A farkon wannan watan ne Burkina Faso ta sanar cewa ta dakile wani yunkuri na kashe shugaba Tore da ake zargin da Miba ne ya shirya wanda ya nemi mafaka a Lome babban birnin kasar Togo. wani jami'in tsaro da wani da ke da kusanci da shugaban kasar togo sun shaida wa kamfanin dillancin labarai na reuters a ranar talata cewa an kama da miba ranar asabar kuma an ɗauke shi a jirgi zuwa wagadugu babban birnin burkina faso Togo ta tabbatar da fitar da Damiba daga kasarta inda ta ce ta yi haka ne bisa bukata daga Burkina Faso. laifukan da ake tuhumar da miba a burkina faso sun hada da almubazzaranci da wadaƙa da kudaden al'umma da halatta kuɗin haram a cewar gwamnatin togo labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na gta a birnin washington dc Ƙasar Turkiyya na gudanar da bincike game da ƙona tutarta a yayin da wasu ƙungiyar Kurɗawa ke zanga-zanga a wajajen iyakarta da ƙasar Sham, a daidai lokacin da sojojin Sham ke gwabza faɗa da dakarun Kurɗawa. Dakarun sojin Sham sun ƙara zurfafawa cikin wuraren da Kurɗawa ke riƙe da madafun iko ranar Talata bayan da suka ƙwace yankuna da 'yan tawayen Kurɗawa na SDF suka dade suna riƙe da ikonsu. Wannan ya ɗabbaka shirin shugaba Ahmed Alshara na Sham wajen haɗa kan ƙasar kan tafarkin mulki ɗaya. fadar gwamnatin Turkiyya a Ankara da ta kasance jigo wajen mara wa shugaba Alshara baya ta ɗauki 'yan tawayen kurɗawa na SDF a matsayin 'yan ta'adda kuma ta sha cewa dole su haɗe da sauran 'yan ƙasar Sham ƙarƙashin gwamnati ɗaya. Ƙididdigar ma'aunin hannayen jari na manyan kasuwanni uku a Wall Street da ke Amurka duk sun yi ƙasa a yau irin asarar da rabon da a yi ta tun watanni uku da suka wuce saboda rage-ragen sai da hannayen jari da ake ta yi sakamakon barazanar da shugaban amurka donald trump ya yi na sanya wa tarayyar turai haraji mai tsauri kan kayan shiga wanda ake ganin zai kawo hatsaniya a kasuwannin hannun jari

da sittin da ɗaya da ɗigo sifili da bakwai ko kashi biyu da ɗigo uku da tara cikin ɗari ta ƙare da maki dubu ashirin da biyu da ɗari tara da hamsin da hudu da ɗigo uku da biyu ita kuwa do Jones ta yi asarar maki da saba'in hudu ko kashi da shida cikin ɗari ta ƙare da maki dubu takwas. tara, A ƙarshen makon da ya gabata ne shugaba Trump ya barazanar saka haraji mai yawa kan kaya daga tarayyar Turai idan ba su miƙa masa mallakin Greenland ba, musamman ma ƙungiyar NATO ta wuce gaba wajen ganin Amurka ta mallaki tsibirin mafi girma a duniya. labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na GTA Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai babin rahotanni. Gwamnatin jamhuriyar Nijar ta kaddamar da ayyukan kwamiti da ke da alhakin zakulo hujjoji da za a gabatarwa kotu a shari'ar da take tsakaninta da kamfanin Orano na ƙasar Faransa. wanda ya shafe sama da shekaru hamsin yana ayyukan haƙar ma'adanan uranium. Wannan wani ɓangare ne na shirin da hukumomi na jamhuriyar Nijar suka dukufa kansa don ganin an samu galabar da za a tilasta wa kamfanin Faransa biyan diyoyi da ke da nasaba da ɓarnar da ake zargin kamfanin na Orano yayi. Wakilin GTA a birnin Yamai Sule Mummuni Barma na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton. Le comité que da yake jawabi wa membobin kwamitin a yayin bikin kaddamar da su a hukumance ministan shari'a aliyu dauda ya bayyana cewa il de Nauyi ya rataya a wuyanku ku auna girman illolin da suka shafi tattalin arziki da karan tsayen da fannin doka ya fuskanta a yayin aiwatar da arzikin uranium ɗin da Allah ya baiwa nishar. Sannan ku nazarci farashi na zahiri wanda shine mafi dacewa a siye shi tare da la'akari da kwangilar da aka saka hannu kanta daidai da yadda dokokin ƙasa da ƙasa suka yi tanadi. Haka zalika ku tattaro bayanai kan farashin makamashin nukiliya a Faransa. da kuɗin uranium daga 1970 kawo yau. Gwamnatin na kuma jiran shawarwarin da za ta yi amfani da su a matsayin hujjojin da za ta dogara da su a gaban kotu. Faire de proposition de stratégie pour revendiquer les ya ce ku fiddo dabarun da za a fake da su domin kwato gibin kudaden da ya kamata Nijar ta samu ta hanyar ayyukan haƙar uranium a kuma samar da kwararan hujjojin da za a gabatar wa kotu a yayin sauraron kararrakin da faransa da kamfanoninta suka shigar da nufin kalubalantar gwamnatin Nijar. Par la France et ses filières contre l'État du Niger. To koya masana ke kallon matakin na kasar ta Nijar? Muhammadu Ciroma sami kwararre ne kan sha'anin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa. Kamar yadda kuka sani eh, akwai takon saƙa da ke tsakaninmu da ƙasa Horanshi. musamman wannan kamfani na Orano a game da wani sto na uranium wanda ƙasar Niger ta karbi aminta. To wannan kwamiti zai bujiro ma gwamnati ne da hujjoji waɗanda yake iya amfani da su a game da wanga takon kunsa. Kungiyar Centramin ta ma'aikatan ma'adanai da makamashi a ta bakin sakataren ta a bas Munkaila ta yaba da wannan yunkuri da take ganin hanya ce ta kwato 'yancin ƙasa a fannin da aka daɗe ana zaluntar ta. Muna shirye mu kawo gudunmuwa mu bisa wannan abun. Kuma muna gani eh, za a samu tasiri saboda duk wanda ya saya da hankali ya nazari ya diba kasan France ya diba kasan niger. ya san menene iranian menene lantarki ba wani babban jayayya an san da lalle ita faransa ta takura ma eh, kasar niger game da wannan hakon iranium to amma a cewar masana bi ta hanyar sulhu shi ma mataki ne da ka iya ba da damar warware rikicin bangarorin a sauƙaƙe yakin duniya da aka yi a ƙarshe sai an zo bisa teburi an zamna an tattauna a lokacin nan za a eh, samun maslaha wadda take mafi a'ala. A watan Nuwamba 2025 ne gwamnatin Nijar ta kafa kwamiti mai kunshe da ƙwararru a fannin ma'adanai da tattalin arziki da doka domin zakulo hanyoyin da za a bi wajen tunkarar kotunan ƙasa da ƙasa a takaddamar da ke tsakaninta da kamfanin Orano na Faransa. Sule Mumuni Barma, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Yamai a jamhuriyar Nijar. leƙa makwabciyar Nijar Najeriya kuwa masana da malamai ne ke ƙara jan hankalin matasa akan amfani da kafafen sada zumunta wajen yada labaran ƙarya da kuma kaiwa ga matsayin da Allah bai kai su ba. Wakilin GTA a jihar Gombe Aliyu Balagirangi na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton. yayin da al'umma suka da kafafen yada labarai wurin yada labaran ƙarya da kuma abubuwan da ba su dace ba a cikin al'umma ko menene dalilin hakan wata mai mu'amala da kafafen yada labarai da aka fi sani da nana maryam abubakar gombawa a kafar tiktok ta bayyana mana illan ƙarya a kafofin sada zumunta duk abin da ka rike ƙarya to ba za ka je ko ina da shi ba duk abin da za ka yi ka rike gaskiya ka rike amana jama'a riko da gaskiya silan alkhairi gaskiya ita za ta iya kai ka inda ma baka tunanin za ta kai ka ka san kamar yadda na gaya maka wasu su ƙaryan su. sun ɗauke ta ta nan ita ce su kuma suke samu su ci kowa da abin da ya ɗauka rayuwar shi zaka ga yanzu irin hotuna kaga an haɗa wancan da wannan kaga malamin addini mai cikakken mutunci sai a ɗauko wani hoto a jona mishi ko kuma kai kawai kaga an ɗauki hoton ka an jona su kuma wannan ƙaryan ita suka ɗauka su ci to kaga in mutum ya ce shi ne zaɓin shi ba yanda za ka yi da shi gaskiya. shawara za To shawara dai ni dai na riga na bayar riko da gaskiya duk inda ka riƙe gaskiya to anan za ka samu asalin halal ɗinka kuma mai albarka sannan midiya yanda ka shigo haka za ta karɓi. Malam Muhammad Nazir Idris babban malami ne a jihar Gombe kuma limamin masallacin Juma'a na mata Zara da ke unguwar Bypass ya gaya mana illan yin ƙarya a cikin al'umma. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mutum ya dinga kaganzance yana faɗa. Annabi yana faɗan munanan abubuwa. Ya irgo ya ce al-ishraku billahi akwai shirka da Allah sannan kuma akwai hukukul walidaini. To Annabi yana kicin gida sai ya tashi ya ce ala wa qaulu zur ala wa haka kawai mutum ya kagizance ya faɗi abin da ba haka yake ba shine kaulu zu wannan mummunan abu ne a cikin musulunci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila albirri wa la yazalu ar-rajulu yatasaddaqu wa yataharra sidqa hatta yuktabu inda Allah siddiqa annabi yace na hore ku da yin gaskiya ku dinga yin gaskiya mutum ba zai gushe ba yana yin gaskiya yana kirda don gaskiya har Allah ya rubuta shi a wurinsa cewa wannan wane ne mai gaskiya to duk abin da ya faɗa kawai sai ka ji an ce ai daga wajen wane ka ji eh to a ah, wannan gaskiya ne dan shi mai gaskiya ne kuma yake cewa na iya kumwar kazi ku kiyaye kanku da yawan karya fa innal kaziba ya ila ilal fujuri ita karya tana shiryarwa ne zuwa ga fajirci yace wala ya yazalu rajulu yakzabu hatta yuktabu inda Allah kazzaba mutum ba zai gushe ba yana karya yana kirda don karya har a rubuta shi a wajen Allah makareci to da Allah ya rubuta ka a sa makareci duk magana da ka faɗa zai ga an ce daga wani take eh a wani ai makareci ne makareci ne saboda haka mutane suke yi karya su lizinci gaskiya Hafsat Abubakar Riyal wata mai ta'ammuli da kafafen yada labarai ta kara bayyana mana cewa yada labarai marasa muhimmanci ba shi da amfani a cikin al'umma musamman ma yadda ake ta hada hotunan Profesa Isa Ali Ibrahim Fantami da kuma na Aisha Buhari ana ta maganan zai aure ta zai aure ta to yada labarai marasa muhimmanci ba shi da amfani a cikin al'umma domin yana haddasa fitintunu da yawa kai har ma da kashe aure to yakan samar da matsaloli dai iri daban-daban a cikin al'umma wannan matsala dai ana samunta ne sakamakon neman mabiya a kafofin sada zumunta na zamani da su kara da whatsapp tiktok facebook da dai sauransu aliyu balagirangi gta hausa amurka ke magana a gombe nigeria duniya budurwar wawa duniya mai ido tsakar kake duniya ba ba har yanzu dai muna najeriya a daidai lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ke cika shekara ɗaya na wa'adinsa na biyu. A 'yan makonni kaɗan kamun cika wannan shekarar ne ya kai wani hari a Najeriya, wanda daga bisani kuma Amurka ta tsige shugaban ƙasar Venezuela. Masana irin su Dr. Babasha tambaya na Jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto na ganin cewar shugaba Tinubu na da buƙatar nuna wa duniya cewar Najeriya ƙasa ce mai 'yancin kanta. Babu shakka Najeriya tana da gibi na kayan aiki kuma tana da gibi na horo a bangaren jami'anta na tsaro. Amma kamar da na ce shi ya kamata a ce Amurka ta taimaka ma Najeriya wurin cike wannan gibin. Ba wai ta yi amfani da damar da take dada ba na kai hare-hare kai tsaye. A dalilin wannan gibin ne muke ganin cewa ita Najeriya tana da rauni wurin jibinta ko kuma shawo kan matsalolin tsaro da ke fuskantar ta wanda mun san da cewa ba Najeriya kaɗai ba ƙasashe masu tasowa mafi yawanci suna cikin sun samu kansu a cikin wannan yanayi saboda haka ba abun kunya bane a ce Najeriya tana buƙatar gudunmawa ga Amurka a ɓangaren kayan aiki da kuma ɓangaren horon jami'anta kamar yadda na ce a hulɗayyar ƙasa da ƙasa wannan shine tsarin taimako wanda ya fi raja'a wanda mutane suka fi sabawa da shi Idan ka bibiyi bayanai da suke ta fitowa daga masu fashin baki suna ta ta'allaka wannan harika ta kai na cewa ta keta haddin ƙasa mai cikakken 'yanci wato ƙasar Najeriya. Wannan shi ya nuna cewa ba a saba da irin wannan taimako da eh, Amurka ta kai ba na kai hare-hare kai tsaye saɓanin irin eh, taimako da muka san ƙasa mai ƙarfi na ba ƙasa mai tasowa ta ɓangaren kayan aiki da kuma ɓangaren horo in ta kama ma har da bangare na taimako na kuɗi. To amma dokta ai ita gwamnatin Najeriya ta ce da sanin ta da kuma haɗin gwiwarta ne aka kai wannan hari kuna ganin cewar wannan ya saba kenan? To za mu iya cewa kamar yadda na ce kuma zan ci gaba da jaddadawa abu ne wanda ake ganin cewa sabo wanda ba a saba gani ba idan har aka ce da masaniya gwamnatin Najeriya ko kuma ita kanta gwamnatin Najeriya ta yi to ta yi bayanin cewa da masaniyarta to yadda aka ga harin ya auku da kuma yadda ya ɗauki mutane ba zata ya nuna cewa ko da gwamnatin najeriya tana sane da wannan hare-hare to akwai lauje cikin naɗi a cikin wannan hari saboda mun ga irin yadda najeriya ta yadda ita ƙasar amurka ta mai da hankali ka cokan ga ita ƙasar najeriya waɗannan shirye-shirye da yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na gta amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina Dauda. Ɗinkin kwalba. Ina wa mai sauraro barka da asuba. A makon da ya gabata mun kawo muku yadda Majalisar Mashawartar Nijar suka yi taro kan bukatun gwamnatin ƙasar. A yau za mu ƙasar Kamaru, inda wakilin GTA Hausa Amurka ke magana Muhammad Awal Garba zai tattauna da wasu 'yan siyasa kan batutuwa da dama. Ku biyo mu! haruna na dama dai ina tare da alhaji ali a dan jam'iyyar adawa ne na SDF a kasar kamaru alhaji ali dana ya kai har yanzu gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ba ta yi ma a gwamnatin ta ba ko kuma saka abubin fiska bangaren ministoci da kuma darata darata na kasar kamaru yau an kwashe sama da watanni uku da shugaba biya ya lashe zaɓe na sha biyu ga watan oktoba shekarar dubu da ashirin da biyar na bara shugaban ƙasan kamaru dai tun da aka rantsar da shi kake ce yau nan tsawon watanni dai uku da har yanzu dai wato al'umman kamaru gaba ɗaya suna jiran gwamnati gwamnatin nan yana da wuya a yi shi haka gatsau kamar yadda aka saba yin shauran gwamnati muna masu faɗan cewa zaɓen nan ya zama jayayya kwarai da gaske tsakanin 'yan adawa da da kuma wanda yake shugaban ƙasanmu yanzu na kamaru wato fulbiya wanda ya zauna tsawon shekaru 43 a kan karaban mulki da ba a taɓa samun irin wannan abin da aka samu a wannan zaɓen shugaban ƙasa na 2025 nan ba wato watan oktoba 12 ga watan ɗin wato wannan zaɓe ya nuna cewa lallai ko 'yan kamaru sun juya ma shugaban ƙasa baya ko kwance sun juya gwamnati ɗin gaba ɗaya eh, baya ba ma akan cewa 'yan adawa ko ko madugun adawa na ya ci bane ya ci zaɓen bane ma kaɗai ya ci suka nemi su canja to sanja wuyan man da suka yi ai ƙuri'un da suka ba mu na ɗan adawa yana ba shi dama cewa dole ne a yi da shi a wannan sanja gwamnati domin ba yadda za ku ku ba mu mutum kaso 35 bisa ɗari yayin da shi shugaban ƙasa mai cin zaben ɗin da aka juya aka ba shi kaso 52 ko 53 a kan cewa ya ci zaɓe ce ba za ku iya yi da shi ba wato kaga da ka hada da nashi da na shugaban kasan kamaru zaka ga cewa ya kai kaso 87 ko casa'in ma za a iya ce su biyun nan suke raba eh, waɗannan eh, hukumomin zaɓe da aka jefa a kamaru. A alhaji ali dana shiga shi ɗan adawan ƙasar jamhuriyar kamaru kuma wanda yake faɗa aji a ɓangaren adawa sannan su ne suka yi ƙoƙari na fitar da al'umma kan hanya a yayin da a gudanar da zaben 12 ga watan oktoba shekarar 2025 ta gabata kan tituna sannan aka samu matsaloli sosai a ƙasar ta jamhuriyar kamaru kuma gashi a ɗan adawan anisa ya kane ya mutu a hannun gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru har yanzu shiru kake ji kuma yan uwansa sun ƙi karɓan gawar ko mai gwamnatin ƙasar kamaru za ta iya akan wannan mutuwa na ya kane. in suka riga suka yi magana da kai sau ɗaya ba za su yi magana da kai sau biyu ba in ka nuna musu cewa lalle kuwa wanda yake iko da ni yaƙi wani al'amari saboda kar su ji kunya saboda kar tona maka asiri shi su kama ka su ɗaure ka haka aka kama cikin wannan layi ne aka kama shi ikani a nitin aka kama jikam chamini aka aka kulle shi aka bi ma gaba aka kama professor Aba Oyono shi ma da yake an yi mishi magana akan wannan Isa Ciro mai yake aka maka kama shi shi ma aka kulle shi aka kama irin mutane kamar su Parfait Vum da aka gansu su har su dauki foto da da da Isa Ciro ma duk irin waɗannan mutane da aka dosa kamawa sama sama a kowane lokaci ana kama su a kan cewa zai aje ne a gansu in an yi shawara da su a ce to da Allah ku kokari ku ga wancan saboda mu samu yaddan shi a ciki in suka ce yaki shikenan saboda kan gwamnati da ji kunya a ce ta durkusa tana neman mafita shikenan kenan shi su kama wannan mutum da saboda su karyata duk wani abin da zai faɗa to kaga duk wani yana da alaka da waɗanda ake kamawa a Alhaji Sani to idan mun ji wannan ya kuma ɓangaren da gwamnati har yanzu ba ta mika gawan dan adawan ƙasar Kamaru ba a a Akame ko me yake faruwa har yanzu iyalansa sun ce ba za su taɓa wannan gawar ba saboda gawa ce ta sababi. Me za ka faɗa kan wannan gawa ta dan adawa Anise Akame? Mutuwan shi margayi Ikani anisi Ka san eh, babu mai tabbas cewa yan uwan shi sun daukan gawa eh ka san ya mutu akan ana bincike a wurin kumumi to yanzu ba a gama bincike ba ka san kuma idan mutum ya mutu ko da a gidansa ne wani sa'in idan ana ganin wani ana wani shakku to dole za a bincike yanzu magana na wurin likitoci su za su yi bincike su ga aini me ya kashe shi mutuwan Allah ne ko kuma wani guba ne ko kuma wani abin ne wannan likita ne za su ba da ainihin bayani akan mutuwansa likita ne to wannan ko bayan likita kuma sun gama su kuma yan bincike ma'aikatan gwamnati yan bincike su ma za su ba da za su gama nasu eh, binciken da nasu aikin sannan su ba da ainihin abin da ya ce a yi Alhaji Sani har yanzu a gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru ba ta yi maganan ɗan adawan ƙasar jamhuriyar Kamaru ko jagoran ɗan adawa Isa Cewa Bakari wanda ya ta kasa kan cewa shi ne zaben shugaban ƙasa na shekarar 2025 watan Oktoba 12 ga wannan watan. Ya kake gani eh, har yanzu ɗan adawan ya yi ɓatan dabo? Me yasa ta ina kuma ya fita da sanin gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru ko kuma A'a. Kuma shi Isa curuma ɗan adawa, ai ba ba a bincike shi ba, ba kore shi a ƙasa kai ba, ba kuma an kai ƙara ba ne gaban katako na sha'anin tarzoman da ya sa a gasa aka yi eh, wannan kaga ba fara kai ƙaran shi game da wannan ba shi tafiyansa yi yadda ya ga dama ya tafiyansa. Da wannan bayani na Alhaji Sani muka kawo ƙarshen wannan shiri. Sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin wakilin GTA Hausa Amurka ke magana a Kamaru, Muhammad Awal Garba, wanda ya zanta mana da 'yan siyasa. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya. Yanzu kuma ga Bala Branko da labaran wasanni. bari fara da gasar cin kofin zakarun kungiyoyin kasashen turai yofa champions league inda a ji aka fafata a wayansu wasannin sakamakon yana nuna cewa kungiyar kwallon kafa ta kairat alfamati ta ji jiki a hannun kungiyar kwallon kafa ta club brugge da kwallo hudu da daya sai kuma kungiyar kwallon kafa ta fk bodo wadda ta lallasa manchester city da kwallo uku da daya kungiyar kwallon kafa ta sporting cp kuwa ta samu nasara ne akan kungiyar kwallon kafa ta paris saint germain kwallo biyu da daya real madrid ta lallasa kungiyar kwallon kwallon kafa ta Monaco da kwallo 6 da 1 yayin da Arsenal ta bi Inter har gida ta doke ta da kwallo 3 da 1. kungiyar kwallon kafa ta Tottenham kuwa ta samu nasara ne akan Borussia Dortmund da kwallo 2 da nema. Olympiacos ta samu nasarar doke Bayer Leverkusen da kwallo 2 da nema. Ayas kuwa lallaba ta yi a gidan Villarreal ta zuwa mata kwallo 2 da 1 han sun tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya da tsungiyar ƙwallon kafa ta foli Idan muka leƙa wasannin za a fafata a yau din a gasar cin kofin na ƙungiyoyin ƙasashen Turai UEFA Champions League. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Galatasaray da su fafata da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Atlantico Madrid da misalin karfe bakwai saurakwata agogon Najeriya Nijar kamar da ƙasar Chad ne sai kuma kungiyar kwallon kafa ta karabag da su fafata da kungiyar kwallon kafa ta entering frankfurt bayan munich da su barje gumi da kungiyar kwallon kafa ta union saint kungiyar kwallon kafa ta ko marcel kuwa suna tare da kungiyar kwallon kafa ta liverpool chelsea a gida da ta karbuwa kuncin patos da misalin karfe tara kungiyar kwallon kafa ta slavia braha suna tare da barcelona yayin da juventus ta asibar da gumi da kungiyar kwallon kafa ta benfica atalanta kuwa suna tare da kungiyar kwallon kafa ta atlantico bilbao sai kuma kungiyar kwallon kafa ta newcastle inda za su gumi ta da kungiyar kwallon kafa ta psv wayannan su ne wasannin da za a fafata a gasar haushe ya ce ba a san macito ba sai miya ta kare to daga nan kuma za mu leka bangare saye da sayarwar 'yan wasan kwallon kafa ne inda za mu duba wasu batutuwa da suka shafi canjin sheka da wasu suke yunkurin yi da kuma waɗanda suka yi nan kuwa ɗan wasan ƙungiyar kwallon kafa ta tottenham ne miki bendabin mai shekaru 24 da haihuwa yana yunkuri don maye gurbin ɗan wasan ƙungiyar kwallon kafa ta liverpool kanoti sai dai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta real madrid ita ma ta nuna sha'awata na ganin ta ɗauko ɗaunan ɗan wasa na kungiyar kwallon kafa ta tottenham Mickey. tunanin da dan wasan kungiyar kwallon kafa ta manchester united kobe maino yake wadda yake ganin za a ba da shi aro a yanzu ana ganin tunanin takawar da ake ganin dan wasan da ya ci gabar takare da kungiyar kwallon kafa ta manchester united bayan da ta kawo michael kari a matsayin mai horas da ita na rikon kwarya bala dairo gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya ƙunsa na a wannan sanyin safiyar taku. sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu can an jima cikin daren ku karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za ku ji abokan aikin mu dauke da wasu rahotanni. Amma kamun mai sallama da kubar mu mika sakon ta'aziyyar sashen Hausa na Amurka ke magana. zuwa ga iyalan margayi alhaji ahmad rufa'i da ke dogarawa a zaria wanda allah ya warsuwa a shekaran jiya litinin da fatar allah ya mishi rahama ya kuma albarkaci bayansa godiya ta musamman ga abokin aikin tawa saudat kabir da ta taya ni gabatar da shirin ni kuma yusuf aliyu harande ke cewa muni lafiya bis